Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kashe fursunonin yaƙi da dama na ƙasar Ukraine a lokacin da aka lalata wani gidan yari a gabashin Ukraine a wani harin makami mai linzami. a jiya juma'a ne rasha da ukraine suka zargi juna da kai harin sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce fursunoni 40 ne aka kashe sa'annan wasu 75 suka jikata sakamakon harin da aka kai a gidan yarin da ke olenevka wani yanki na lardin donetsk da ke hannun 'yan awari. kakaki 'yan awarin rasha ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 53 ya kuma zargi kib da kaiwa gidan yarin hari da makaman roka na himas da amurka ta kera dakarun sojin ukraine sun musanta kai harin inda suka ce makaman roka na rashan sun kai hari a gidan yarin ne domin su ɓoye musgunawa da suka yi wa 'yan gidan fursin rahotannin kafafen yada labarai a jiya juma'a sun nuna cewa shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta tashi tare da tawagar 'yan majalisa a ziyararta zuwa yankin asiya da yammacin jiya juma'a amma ba a san ko tana shirin ziyara mai cike da cece kuce a taiwan ba a yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a pelosi kamar yadda ta sha faɗi a 'yan kwanakin nan ta ki cewa ufa a kan ranar da za ta tashi zuwa tafiyar saboda dalilan tsaro sai dai ta ce tafiyar tana da muhimmanci saboda shugaban amurka joe biden ya jaddada yankin asiya da tekun pacific a manufofinsa na ketare kuma majalisar tana da rawar da za ta taka akan haka a hali da ake ciki kuma amurka ta ce bata ga wata shaidar yiwuwar ayyukan sojojin kasar china a kan taiwan ba in ji mai magana da yawun fadar white house john kirby a jiya juma'a a lokacin da aka tambaye shi a kan yiwuwar ziyarar da shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta kai a tsibirin kirby ya shaida wa manema labarai cewa ba mu ga wani takamammen abu na zahiri game da taiwan ba pelosi kuma ba ta tabbatar da tafiyarta da take niyyar zuwa taiwan din ba tankiya kan taiwan ya kasance babban batu a tattaunawar ranar alhamis ta wayar tarho tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping kasar china tana ƙara kaimi ga ayyukan soji a yankin taiwan na neman tursasa wa gwamnatin demokaradiyya a ƙasar ta amince da ikon china gwamnatin taiwan ta ce al'umman tsibirin miliyan 23 ne kawai za su iya yanke shawara akan makomarsu kuma yayin da take son zaman lafiya za ta kare kanta idan aka kai mata hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu aikin ceto sun nemi mutane da suka bata a iran a jiya juma'a bayan zabtarewar kasa da kuma ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka yi da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin da uku mahadi valipo shugaban ayyukan agajin gaggawa na kungiyar agaji ta red crescent ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa har yanzu ba a ga mutane goma sha shida ba bayan shafe kwanaki biyu ana fama da ambaliyar ruwa da ta shafi garuruwa da ƙauyuka ɗari hudu a larina goma sha takwas cikin talatin da ɗaya na iran an rufe manyan hanyoyi da dama a ƙasar wurin da lamarin ya fi muni a jiya juma'a shine Firusko, a gindin tsaunin albars da ke arewa maso gabashin babban birnin ƙasar tehran inda akalla mutane goma suka mutu kamar yadda gwamnan tehran mohsen mansuri ya shaida wa gidan talabijin kasar daga baya kamfanonin dillancin labaran kasar sun ambato kalamansa yana cewa kusan mutane shida sun kuma ɓace a ƙarshe shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya yi afuwa ga wasu mutane takwas da aka yanke wa hukuncin ɗauri a gidan yari ciki har da wani ɗan jarida da wani mai bincike kamar yadda mamba a kwamitin afuwar fatan shugaban kasa ya bayyana a jiya juma'a tarik al-awadi mamba na kwamitin ya faɗa a wata sanarwa cewa an kafa kwamitin ne a watan afrilu don sake duban shari'o'in fursunonin da suka cancanci yafiyar shugaban kasa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke yawuri ke ci gaba da zama a hannun 'yan ta'adda a cikin daji yau fiye da shekara ɗaya da wata biyu kenan. Toma Dalla. Waɗannan ɗalibai mata yara ƙanana ne amma sai gashi wasu daga cikin shugabannin 'yan bindigan nan rahotanni sahihai sun tabbatar da cewar su mai da waɗannan yara tamkar matansu A kan haka na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai na kwalejin da kuma abin da take shaida min gaskiya ni dai babban bakin ciki na shi ne, yanzu a ce ƙasa irin ta najeriya a ce yara an kwashi yara ba hannun iyayensu ba a makaranta aka ɗauki yara kuma wanda ya ɗauki yara kenan kidnappers sun nuna cewa ba sa son su yi magana da iyayen yara sai da gwamnati tunda sun san a lokacin nan yara 'ya'yan gwamnati suna makaranta na gwamnati to amma a babban abin bakin ciki shine gwamnatin najeriya ta yi kunnen uwar shagu da matsalan yaran nan ministan ilimi yana raye ba wai baya raye ba yana jan abin da ke faruwa wannan kebi wanda makarantar take karkashin kulawan shi kenan ya zo da da farko ya shafa mana mai baki cewa zai iya kokarin shi to alhamdulillah ya dan iya kokarin shi saboda ya samu an kubutar da wasu yaran yanzu amma abin bakin ciki ministan ilimi na najeriya ga baki daya na federal makarantar nan ta federal ce amma har yau ba wani jaje ba wani tausayawa ba abin da ya taba haɗa mu da shi a matsayin mu na iyayen yara wanda yake idan da a ce kasan da aka ci gaba ne ba yadda za a irin wannan ibtila'i ya faru a makaranta a ce an sa ma yara ido ko kuma an sa ma iyayen yara ido su za su ci bakin cikin su da kansu bayan yara an ɗauke su daga makaranta yau ko da a gida aka ɗauki 'ya'yan nan ba za mu kai gwamnati ba za ta share muna hawaye akan cewa an ɗauki ta ba 'yan ƙasanta amma yara da aka ɗauka makaranta idan muka tashi magana da yara su ce wanda suka ɗauki yara su ce ba sa son su yi magana da mu da gwamnati za su magana saboda sun san makaranta suka ɗauke su amma duka kowa ya yi banza da mu wanda yake kasashen da aka ci gaba ba haka nan ba ne mutum yana da daraja da kima a wasu kasashe wanda yake najeriya ba haka ba sojoji wasu jami'an tsaro 'yan siyasa ba abin da ya damu kuwa kawai al'amarin gaban su suke yi idan saboda sun san su 'ya'yansu suna hannun su mu talaka mu ne kawai 'ya'yanmu suke hannun 'yan ta'adda mu suna can hannun 'yan ta'adda shekara ɗaya kenan da wata biyu mu suna hannun 'yan ta'adda mun shiga jimami mun shiga bakin ciki mun shiga kuncin rayuwa mun yi ciwo ga muna ciwon zuciya na yau daban na gobe daban baya da za mu bayan mu ban mu Allah komi amma dai mu dai da mu da gwamnatin Najeriya gwamnatin tarayya mu na makarantar gwamnatin tarayya ne shi yasa abun ya zam abun gaya nan ga yadda yake gwamnatin tarayya daga sama har ƙasa ba mutum ɗaya wanda ya taɓa kiran mu yin wani jaji don haka idan ba su iyawa Allah zai iya kuma da mu da su Allah ya isa tsakaninmu da mu da su wallahi Allah ya isa ‘ya'yanmu ‘ya'ya mata sun suka saura hannun na fasu ana can ana juya su yadda ake so ana musu abin da aka ga dama sai dai kawai alhamdulillah tun da mu muna raye addu'o'in inda muke musu sha Allah zai zama kariya a gare su amma dai mu da mu da su Allah ya isa na gode wannan mafiya wacce ta yi wa gwamnati allah ya isa ta ce wannan bakin cikin har ya sababa mata rashin lafiya ni yanzu ma a haka cikin halin da nake ciki kawai dai na yi su ne nake magana ba ni da lafiya muryata ba haka take ba kawai dai matsala ne an min aiki a wuya maganan ma ba a so in yi magana wanda zai yi tsayi ba ko kuma in daɗe ina magana ko kuma in yi magana mai ƙarfi haka kaga shi yasa kake gana abun nake abin nan ɗin shi shi yasa kuma matsaloli ne wanda suka taru suka zama wancan matsalar ne ya taru ya zama mana matsaloli kala daban-daban na iyaye a matsayin mu na iyaye a matsayin ka na uwa diyarka tana da rai gwamnati tana ji dogo gida ana waya da shi an san inda yake an san gidan shi an san yan uwan shi an san kowa nashi an san komai nashi amma a ce abin kunya ba a iya turekin numban shi aje a kama dogo gida Allah wajen Najeriya abin nan din Najeriya gwamnatin Najeriya da shugabanninta da komai Allah wajen su wallahi tallahi ba mu suke so ba ƙarya suke yi dukiya suke son su tara ma 'ya'yansu kuma wallahi duk abin da suka tara ta wannan hanya saboda mu mai kuka su su su rayu da su da 'ya'yansu Allah ba zai taɓa ba su jin daɗin rayuwa ba wallahi Allah ba zai taɓa ba su jin daɗin rayuwa ba duk abin da suke nema Allah ka hana musu duniya da lahira ka hada su zaman lafiya idan muka kwanta muka kasa bacci ya Allah ka hana musu kwanciyar kabari idan sun mutu. Abu Mungadi wani babban dan jarida ne da ya gudanar da binciken kwakwaf akan sha'anin tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Wato Malam Hassan ita shi wannan matsala na 'yan makarantar birni ya wuri matsala ce wanda duk wani ɗan Najeriya wato ya riga ya gama fahimtarta. Kuma matsala ce wadda ba za a iya cewa ita matsala ce ta daban da sauran matsalolin tsaro a Najeriya ba. Wato sanin kowa ne waɗannan 'yan makarantar da aka kama yau fiye da shekara ɗaya duk wani ƙoƙari da iyaye za su iya yi da al'umma ma a kan samun a sako su an yi. Amma e, ita gwamnati nata ɓangare ne abin wato ya ci tura kamar yadda ta kasa a duk sauran matsaloli na tsaro haka a matsalar birni a wurin ma aka kasa. wato abin ban takaici ne kwarai da ban tausayi a ce eh, yan ta'adda sun kama 'yan makaranta ƙanana a cikin makaranta ta gwamnatin tarayya amma a ce gwamnatin tarayya ta kasa ceto waɗannan yaran yau fiye da shekara ɗaya har an kai 'yan ta'adda sun aure waɗansu daga cikin 'yan makarantar nan wato an maye musu cikakka an lalata rayuwarsu kuma gwamnati tana ji tana gani ta ƙyale iyayensu cikin wannan huzunu kuma ta kasa ceto waɗannan kullum wato eh, uzurin da gwamnati ke bayarwa a kan al'ummomin da aka kama 'yan ta'adda suka kama uzurin iri ɗaya ne kullum abin da gwamnati ke cewa tana iyakacin ƙoƙarinta kullum abin da gwamnati ke cewa tana ɗari-ɗari ne don a ceto rayukan mutanen ba tare da allahanta su ba Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya, Malam Nasiru din ya ce wannan larura na ci gaba da garkuwa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke yawuri idan fa gwamnati na son kubutar da su a cikin biyu abu ɗaya za ta yi. Hassan ina ganin game da 'yan matan yawuri waɗanda dogo gibe ya tare ya rike kuma ya aure ɗaya daga cikinsu a gwamnati ya kamata a ce tantinima an kubutar da yaran nan na ɗaya ko dai a bi hanyar soja ta karfin soja tunda an ce kowane lokaci dogo gidan nan yana haɗa yarinyar nan ma da iyayenta suna magana saboda haka za a san coordinates din da yake a iya zuwa a ɗauko yaran nan ko kuma idan wannan ba za ta yiwu ba tun da gashi ya faɗa cewa kuɗi ne za a bashi to a maimakon a bar yara a cikin daji nawa ne kuɗin da aka bukata a bashi ya sako su to ya kamata a ce an yi wannan akan wannan da tuna an warware wannan matsala sai dai in da ma ba a so a warware ta. a gefe guda kuma gwamnatin najeriya na cewar ba wai ba ta damu da halin da yaron ke ciki ba ne amma dai tana kafa kafa da taka tsantsan kamar yadda fadar shugaban kasa ta yi karin haske a kai menene ma abin da yasa 'yan bindigan nan suka bijire suke kuma ci gaba da tafka aika-aika a wannan shiya na arewa maso yammacin najeriya Alhaji Shadari wani jagoran 'yan bindiga ne a yankin. Wala kabilanci ne dama wannan mahali abin gare daga noma har ya kai da zo a fara mashekarin hilani a nome sai a kuri su ake su canza waje sai su canza ne har abu ya kai kuma an ka fara kashe su duk yara kawai ba a barin kafa lokacin da masallacin juma'a ma hilani ba su zuwa lokaci ana zaune lahiya ko. sai a sun masallaci sai a faɗa zuwa kame su a sake su an ka kai an ka kama ba a saki daga nan ma duka sai muka koma daji muka bar zuwa gari gaba kai ba mun ka tsare da lalurar gari to kaga daga nan sai makamai na shigo shi kenan da abin sai ya zama haɗa sai gwamnati ta shiga ma 'yan banga da wari yanzu yan fakai ko mutum dubu na taho da makamansu za su zo gari kama an ka ko bukuyin su sha mai gidan mai su zo gidan imiya ba su ba kuɗi ma ana ba su amma bai ce ko bai da bindiga bai ce biyu ma in sun kawo babura an ka ga su kashe to kaga wannan abun yana wucewa. Zai wuya wasu amma ai abun matsalar wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wancan ai ya nuna babu riba kenan a wannan al'amarin ka ta kowane bangare ba. Mu ba riba mu dole sai ai ba wai zaɓin kanmu ne ba. Saboda kaga wanda duk gwamnati ta shiga ma guda shi bai gajiya da haɗa ko. Tun muna koyo sai gwamnati ta shiga ma 'yan sa kai kaga yanzu mun ba koyo mun ba tsoro yanzu. duk ma da tsaha sai iyaye yanzu kaga mun bar tsoro ga haka nan ba ci riba ga kasa duk ta tabar gari yanzu noma ya yi wahala. yawwa wannan ma ina son mu yi maganan nan wato idan kuma manoma waɗanda suke zuwa daji suna noma suna tsoron shiga saboda kar su gamu da mutane irin ku su sace su ko su halaka su kagar za ya samu yunwa kina ka ai. Walla akwai yunwa to ai mu ma ba a barin mu shiga gari kaga ba mu barin a shiga daji. We are not sleeping, we are always on the move. A Daraktan sadarwa a cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Bennett Onyako ke bayanin cewar ba bacci suke ba. Sojoji da sauran jami'an tsaro suna nan suna aiki tukuru don kubutar da dukkanin mutanen da ke hannun 'yan bindiga daɗi a sassa daban-daban na ƙasar. Yana buƙatar 'yan Najeriya da su ci gaba da yin amana da dakarun ƙasar. Let us keep trusting the military. To sai dai kuma Tun a baya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa dakarun kasar wa'adin cewa lalle lalle su kubuta da waɗannan yara 'yan makaranta na birnin Yawuri amma har yanzu shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Muna fatan Allah cikin ƙarfin ikonsa zai kubutar da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke yawuri da halin yanzu ke hannun 'yan ta'adda a cikin daji da ma sauran dukkan 'yan najeriya da halin yanzu ake garkuwa da su a dazuka daban-daban na najeriya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma abokin aikina Nasiru Adamu El Hikaya, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Masalam. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdurrahman Kabir Jani a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murar Amurka da Vision FM Katsina. Yara zamani To a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin karamar hukumar Batagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Ma'azu Tsanni wanda shi ne magaji Tsanni domin jin suwa suka kafa garin Tsanni menene garin Tsanni ya shahara da shi. Shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne. mu a yanzu shara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa dai tukuna sa ne aka tadda ya zo na ta kewa da aka taho da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da ƙohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da marna da randa ka ga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su ne ne suka zauna wa'annan irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuna ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tuka ne kuma an yi yaƙi yaƙi kenan tun da haka ganuwa an yi to wannan shine kishi na farko to kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen alif dubu ɗaya da da takwas hudu lokacin shehu usman dan hudu a lokacin da aka sare ganoyi aka aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai fulani akwai haɓe su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsira gidan sarautar tsannan ana kiran shi malam ibrahim igi kuma baturan ke ne kuma ya zo daga tumbuktu malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi sata ya shigo katsina ya zo ya zauna a yakawa danan wajen ɓata garawa To amma wannan ma yana ɗan ba da alaƙai tarihin 'yan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yaka wada. So amma mu aje wannan. Akwai dai koya 'yan alaƙa. Tsakani. To lokacin da ya taho ya taho shigo tsanni ya kawo gidan sarauta tsanni kamar da kuka sani. Kuma shi ma da Ibrahim Igidin nan kamar da ce muku sulɗe ne baturanke ne yana da 'ya'ya kamar kusan sittin kamar yadda dai tarihi ya bada na gidan akwai maza akwai mata ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 to kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashin dai har yanzu su suke sarautar nan ah, ba a samu cira ba kuma da tsatsan shi ne eh, shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin ne daga tunis ya zo ka tsina ya to kwan batiga ya zo ya kaura ya zo tsani shi magaji malam ibrahim igi mai ilimi ne ya fara sarauta tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarauta tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda inda har yanzu kuma gidan sarauta da allah ya shirin shi sai dan shi magaji umaru sai aka ɗashe magaji tsanni a shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi ɗa na shi ya anshi ransa sai kuma aka yi magaji halilu shi ma ɗa na ibrahim igi shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851 to ni ma lokacin da kakana wancan magaji bello ya rasu kuma aka heni alif dubu ɗaya da yasa hamsin da uku akwai wata mata shi magaji bello sai an tafi na ɗo mahaifina sai aka heni sai ta ce an samu bello kuma an samu mai nasara mawarin ake cewa bello mai nasara to shi shekarar shi arba'in yana sarautar ƙasar tsanni kuma ƙasar tsannin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi haɗiyan nan lokacin akwai rahaje magaji ce aka zo ta ƙarƙashin tsanni akwai tarno magaji ce aka maido ta karkashin tsanni su a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka kara wasu shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba kwarne da ba a sha ba daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu ɗan shi magaji bala zayana ma'azu wanda yake jikan jika ne na ibrahim il hmm. shi kuma ya daga alif dubu da ɗari da zuwa dubu biyu da biyar shekarar sha biyu sha biyu yana sarauta tsanni sai allah ya mai wa'adi sai ni kuma allah ya bani ni alhaji bello ma'azu mai nasara an nada ni ashirin da biyu ga watan satamba 2005. To yanzu da waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari? To ai kabilun mu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare bare. Me ya bambanta wannan gari da sauran kauyukan da ke makwabtaka da shi akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi? i to ai akwai kamar yadda na kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mu muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya a zo a sa kimiyya archaeologist nan hmm. su zo su binciki rijiyoyin da shin shekara nawa ma wannan gari ne tunda ai wannan shi zai bayar a san shekarar nawa tunda ai yanzu duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu zama an dai ba mu san da aka ba mu san gisa inda ake na tsanni ba tunda ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga kaga ba mu iya sanin yawan shekarun to da za a yi mun bantar sauran wuraren nan waɗannan abun ma tarihi ne na to kamar me wannan gari ya shahara da shi ah, musamman shin yaƙi ne ko ko noma ko ko kiwo ah, yaƙin ma an yi ah, domin ita da tsanin nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cin ta da yaƙi ba akwai ɗan baskori kamar yadda na ji maga tsauri ya ambata hmm. ya zo amma shi bai yaƙi tsanin ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaƙa da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin hitsaurin ya yaƙi ya tsanni ba shi dan baskori kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani a ah, kiranin ta dai ana cewa tsanna kowa sarki ko dinya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da filadarci rashin tsoro da babu tsoro don kamar da ake gaya mana ma a lokacin nan in yan daka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda takardar mutane so eh, dama akwai takarci amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mu ba mu da tsoro eh. yanzu haka akwai wani kalubale da garin sanda yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki mu alhamdulilah lokacin gwamnatin umar musa an mana da ya zai school muna da mdj ta asibitin nan mu ba ba da ya damu yanzu irin ya samu mana dam dinmu da ake noman rani kuma an samu hitila muna da wutar lantarki Eh, muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin in domin masu noma rani samu abin yi yara samu abin yi. to masu sauraro a nan zamu ɗiga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi alhaji bello ma'azu tsani daga gidan rediyon muryar amurka abdulrahman kabir jani ke sallama da ku to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Haɗa kai mu haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.